Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a barka da asuba da fatan an tashi lafiya yau rana Asabar 30 ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wajen wata majami'a da ke kudancin birnin Alkahira daura da wani kanti mallakin Kirista ya kashe akalla mutane tara ciki har da ɗan sanda. Jami'ai a birnin Masar sun ce an harbe maharin yayin musayar wuta da aka yi da shi jiya juma'a a wata majami'ar mary mina da ke gundumar helwan wasu mutane biyar sun raunata ciki har da ɗan sanda a cewar mai magana da yawon ma'aikatan lafiya khalid megahead ma'aikatan lafiya ta masar ta ce maharin ya mutu sakamakon harbe shi da aka yi yayin da ma'aikatar harkokin cikin gida ke cewa maharin ya raunata kuma an kama shi da rai Ƙungiyar ISIS ta yi ta ɗau ikirarin kai harin a wata sanarwa ta kafar labaranta a Mak. Masu bincike sun ce sun gano ɗan bindigar kuma ya sha kai hare-hare a shekarar ta gabata tun farko dai jami'an Masar sun ce suna binciken yiwuwar akwai ɗan bindiga na biyu. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin bam da aka kai a farkon makon nan a wani babban shago da ke birnin St. Petersburg na ƙasar Rasha. Ƙungiyar ISIS ta faɗa a kafar labaranta ta amaka cewa wata ƙungiya ce mai alaƙa da ita ta tayar da bam ɗin. Sai dai kuma ƙungiyar wato bata ba da wata shaida da ke tabbatar da ikirarin nata ba. Aƙalla mutane goma sha uku ne suka raunata lokacin tashin bam a haɗin gida a babban shagon Forex Stock ranar Laraba. jami'an asibiti sun ce baki ɗaya duk mutanen da ke cikin wannan wato da mutanen da wannan hari ya shafa babu wani da ya samu mummunan rauni a baya masu bincike a rasha sun ce suna ɗaukar wannan harin a matsayin wani yunkuri na kisan kai ne sai dai kuma ranar alhamis shugaban rasha vladimir putin ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc China ta musanta cewa tana aika wa Koriya ta Arewa mai wanda hakan ya zamto saɓawa takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yin hakan. Da take magana da manema labarai jiya Juma'a, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China Hu Shunying ta ce china na aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya ɗari ɗari kan abin da ya shafi koriya ta arewa kamar yadda nauyi ta yi a kanmu na matakin ƙasa da ƙasa ta ci gaba da cewa ba za mu taɓa barin 'yan china da kamfanonin ƙasar su yi wasu harkokin da za su saɓa ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba duk da cewa wato duk da na cewar da China ta yi na cewa tana aiki da takunkumin da aka saka har yanzu akwai shakka Amurka da Koriya ta kudu da kuma Japan waɗanda suke ganin har yanzu akwai hanyar da ake bi wadda ta saba wa takunkumin. Kuma duk da cewa China ta, fito, ta sha fitowa tana musanta wannan batu, hakan bai hana shugaba Trump rubuta sako a dandalin Twitter da ke cewa abin takaici ne har yanzu China tana barin a ɗauki mai zuwa ƙasar Koriya ta Arewa. a makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba wasu sabbin takunkumin da za su rage man da koriya ta arewa ke samu a martanin gwajin makamin mai cin dogon zango da ƙasar ta yi da babban murya ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da kama masu zanga-zangar lumana da aka yi a ƙasar iran kamar yadda rahotannin da ke fitowa ke cewa cikin kwanaki biyu an kama mutane sama da hamsin da ke zanga-zanga cikin biranen iran kan halin tattalin arzikin kasar ke ciki a jiya juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwar da ke cewa wato rahotanni masu yawa na nuna yadda 'yan iran ke gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar. ta ci gaba da cewa shugabannin iran sun mayar da ƙasa mai yalwar tattalin arziki da al'adu zuwa ƙasa mai fama da matsalar tattalin arziki waɗanda ke ɗaukar matakai na ban takaici da ke kawo tashin hankali da zub da jini da kuma hargitsi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga dukkan ƙasashen duniya da wato da wato da fito su nuna goyon bayansu ga mutanen iran da kuma bukatunsu na neman 'yanci da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani sunana ali Muktar Umar Kwalli. Ina miƙa gaisuwar sabuwar shekara ga ɗaukacin zuriyar Idrisiya maza da mata Kano da Gumel duka inda suke a Najeriya. Haka kuma ina gaishe da duka ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka. Haka kuma ina gaida antina ta Amerika wato Halima Jimrau da fatan ita ma tana nan lafiya da duka ta. Kitin bugun diga wa kalma ta kasa. Muna gina mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida. alaikum sashen hausa na murya amurka sunana muhammad salihu kamara na mura daga jihar zamfara ina yin ma yan uwa mabuta wannan dandali barka da sabuwar shekara idan muka ga farkon wannan shekara lafiya allah ya samu karshen ta lafiya wassalamu alaikum Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim S. Bello, Nigerian Police Service da ke Bauchi. Ina mika sabon dai gaisun sabon shekara da 'yan dandalin abar ya huce na wasaf da wasu Hajiya Fatima Halliru Daura, shugaban mata, su Ahmed Muhammad Saka, da sau Bala Dahiru Hassan Bala Branko, da Garba Muhammad Dajin Baba Jazi. da duk wanda ban samu na ambaci sunansa ba na gode Duk bare bin bitere bhaiya अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ, दुख भरे दिन भीतर भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओए होए दुख भरे दिन भीतर भैया भीतर भैया की बिना झिम झिम दुत छाई हो छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई गिर के आई हो, प्रेम की दादर लाए रे बादर बेकल मोरा जिया Assalamu alaikum sunana Zaharaddin Ahmad Aliyu shugaban kakakin majalisar ɗalibai na jihar Jigawa ina mika sabon sabon shekara ga 'yan kungiyar mutu a bar ya huce da kuma babban yayanmu ibrahim alfa ahmad alhaji gidado babar dajin jazi malam bala hajiya fatima hajiya madina da kuma dukkanin sauran 'yan wannan kungiya da ban ambaci sunansu ba salamu alaikum duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita yi barna gidan kashe ahu kowa ya kashe ta rurai barna duniya mu bi ta a sannu. Shin a gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi barna ba wani ya kashe sisi ba. Duniya mu bi ta a sannu. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu mai magana hafiz balaraba gusautu ina mika ɗimbin gaisuwa ga dukkanin yan wannan dandalin sannan ina mika gaisuwa ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakara muhammad liman da fatar an yi shekara lafiya sannan ina mika gaisuwa ta ga uban kasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba da ya cika shekara biyu saman karagar mulki allah ya ubangiji mai iko tabara sarkin bayan uban yan maza ai gano kiɗa na dawo dole zan kiɗa takin kabas yan maza alaikum sunana Mansur Sula Hadejiya. Ina mika gaisuwa ta ta sabuwar shekara ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokaɗaina na wannan dandali gaba ɗaya musamman ma shi ciyaman mai gwambawa. Allah ya fita mu lafiya. sashen Hausa na murya Amurka suna na a Abubakar Zurmi daga jihar Zamfara. Ina mika sakon gaisuwar sabuwar shekara ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman. da shugaban kungiyar murya talaka na kasa zai da bala kofa sabuwa birnin kebbi da fatan allah ya nuna mana shekarar 2019 lafiya amin. hausa sakon gaisuwa sabon shekara daga bakin ajiya fatima halliru shugabar mata yana gaida 'yan dandalin boa hausa gaba daya da yan abari ya huce da babban ya ibrahim alfa ahmed fatima halliru daura shugaba yana gaida mai son amir da aliyu mustapha sakwata na gode magana Abdulsamad Kabiru Musa Kofar Mani Gusau ina gaida daukacin al'ummar da suke a wannan dandali na biyu Hausa da daukacin dukkan al'ummar duniya ina taya su murna da murnar sabuwar shekara. Allah ya maimaita muna mu ga tabadin baɗaɗa. Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala kowa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa Ina yi wa 'yan uwana membobin kungiyar murya talaka baki ɗaya murnar shigowar sabuwar shekara. Sannan ina taya 'yan dandalinmu na abari ya huce murnar shigowar sabuwar shekara. kashin daura amadu yan shagan dan musa. Lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Sadisu Rabin Dami Malam Goje daga jihar Bauchi shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Sakon sabon shekara wa dukkanin masu sauraron mu na muryan talaka da kuma 'yan kungiyar abar ya huce na wasa da fatan za a yi shekara lafiya. alaikum sashen Hausa na VOA. suna na Adamu Tahiru Gayi, sakataren kwamitin amintattu na kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ina yi wa abokina shugaban karamar hukumar mulki ta Kalgo, wani al'ummar na mashaya digi murnar shiga sabuwar shekara da kuma ilahirin al'ummar duniya baki daya. Assalamu alaikum gaisuwar fatan alheri sabuwar shekara da zuwa ga Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran 'yan kungiyar mata abu huce da shugaban algon na jihar Jigawa Alhaji Aminu Sani Gumal da shugaban karamar hukumar da Alhaji Abdullahi Mai Kanti da Al Haji Ashir Ali Musa da ke kwana sun ga Alhaji Uba da ke kantun kwari ni na Alhaji Lawal Dangan Magagara ina kuma fatan alheri Allah Assalamu alaikum. Sunana haɗu da Fika. Ina mika ɗumbin gaisuwa zuwa ga tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta Potiskum, wato GSS Potiskum. A safiyar yau, insha Allah, za mu yi gagarumin taron shekara da shekara, wato reunion, domin karfafa zumunci da nemawa makarantar tamu ci gaba. ni dai burina a madadin jagoran taro shine mu sama wa al'umman makarantar ta mu haɗin kai da zaman lafiya ina kuma fata za mu ɗauki matakai wanda za su ƙara wa makarantar basirar koyar da ɗaliban kamar yadda ake yi a ƙwararrun makarantu a ƙarshe ina kuma fata za mu yi taron lafiya mu gama lafiya sannan kowa ya koma gida lafiya mun gode. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana maimuna baba inda aka fi sani da mani. ina miƙa gaisuwa ta ga tsoffin ɗaliban makarantar sakandare da ke garin fortescue wato jss fortescue wanda yanzu ta zama gamman senior science fortescue a safiyar yau asabar 30 ga watan goma sha biyu ta wannan shekara za mu kaddamar da taron tsoffin ɗalibai na shekara-shekara wato reunion da zummar ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin tsoffin ɗalibai. Gurinmu a wannan taro shine mu bullo da hanyoyi da za a farfaɗo da martabar makaranta ta fannin malamai da kayan koyarwa. Daga ƙarshe ina fatan za mu yi taro lafiya kuma kowa ya koma gidan shi lafiya. Na gode. sunana halin Muhammad Chana. Ina mika godiya da farin ciki ga biki na tsoffin ɗalibai na makarantar secondary GSS Potiskum kashi na hamsin. Bayan haka ina mika godiya ga shugabannin ruku na shirye-shiryen wannan kungiya kamar Habu Dauda Fika babban shugaba ga wannan kwamiti. maimuna galadima da maimuna baba gimba da hadiza yan mamu da nankam ayuba da baba idi da muhammad goroma da ibrahim muhammad da hajiya fatima ibrahim hassan da ni kai na halad muhammad jana alasa a gama biki lafiya kowa ya koma gidansa lafiya kuma salam na gode. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya Oh, she believes in you. She loves